إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيو من أرانا ranar laraba watan ramadana da kwana goma sha biyar a lafi hudu da arba'in da bakwai kuma yau muna mutu ga watan uku dubu biyu da ishirin da shida miladiya wannan shine karatunmu na cikon kwana goma sha hudu bakwai biyu kenan daga farawa a cikin wannan wata mai albarka na ramadan a wannan majalisi na unguwar a na sabana ba a wannan majalisi na sabana a kan titin ahmadu bello a cikin wurin sokoto su jiya mun kare zuwa aya ta ɗari da takwas za mu tashi da ɗari da amma saboda yanayin zancen ya haɗe sai mu ɗauko karatun daga aya ta ɗari da biyar wa yas'alunaka 'anil jibali ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له فخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من عمل ظلما الله ما تقولين سركية ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ثم لا تزوسي مكة تنبيع لو كتم بسيبتك ويسألونك عن الجبال فقل ماذا دوا في الميم قومته faƙul ka gaya musu yanzu ha rabbi ubangiji na zai sheke zai sheke tokar shi ne ake ta haɓi a nan ko abinda aka kone abinda ya saura bayan an kone to ubangiji su wani ta'ala zai dandake su ya mayar da su su zama kamar gari kuma ya sheke garin nasu ta yadda idan aka sheke abu shi ne yana tashi sama to mana ba wai dindake su za a yi kaga an dindake su sun zama gari ba a haka suke amma a haka za su dinga tashi sama sai su zama tamkar an dindake su ne an nike su ne sun zama gari an sheke su suna bin sama kamar da kura ta su waka Allah zai musu fayyazar ha sai ubangiji ya bar duniya sai ta zama tsa'an kamar wani fili ne ɗan dauri safsafan wanda yake fetal eh, mai yanayi iri ɗaya Fassara fassafan innan la tara fiha akan duniyar ba za ka ga wajen wata makaifa ba Shi shine karkacewa da za a sha kwana ai kwana turanci ne ko latara tara fiha wajen da za a shafana. wala amta ba za ka ga wajen ya rufta ba wani ya yi sama da haka sai ka zo ka karar da duniyar ta zama fili fetal zuwa sun sama kuma ikon Allah su zuwa a kasa suke to abubuwan saman kuma rikitowa kasa za su domin in sama ta kece ta tsage ita kuma taurarin da kake ganin su da rana ɗin gaba ɗaya rikitowa za su yi su rubuzo sa Allah maɗaukakin sarki ya kira sunan alƙiyama rafi rafi'atun tana sauko da na sama kuma ta ɗaga na ƙasa وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب التي كانت ذات قدوة كما أذتونك هي أذتنك haka za su ci gaba da zama a wuri guda ba samu amma sai ka gansu tara ka gansu tamurru suna jiftawa da gudu marar sahab irin yadda girgije yake jikawa a sama haka Allah zai yi su da ya zaru haka a safsafan safsafan dinnan amsakamani na yanayi inda ya ce bai ya zaru ha an alƙa'u shi ne makulun bi da sifar ƙafuka alƙa'in zai zama safsaf shi kuma a safsafu shi ne wato al wanda yake daidai farkonsa da ƙarshensa murabba'insa gaba ɗayansa da hagu da dama da gaba da baya duka daidai ba wani waje da ya rubuta ko ya yi sama ko ya ƙasa sai aka fassara shi da la tara fiha iwajan wala amta shi ne sifar kauni muqa'a sifar la tara fiha iwajan wala amta yawm yattajiruna ad-da'iya a lokacin mai kira shine mai busa kaho in ya busa duka za a fito a ji shi jala. ba wani wanda zai noke ko ya karkace ya bi wata hanyar da ba kowa zai bi wannan mai fusa kamar da Allah subhanahu wa ke cewa ah, yau mai yunadin munadin makanin bar qarib wato ka jira lokacin da za ka ga mai kira zai kira shi ne mai busa zai busa ƙaho wata mai ka kasa kunnen ka tafiya mai yunadin yunadin makanin farid lokacin da za su dinga jin kuwa ta ƙafan an busa kuma za su bi wannan kuwar ba wanda ya isa ya karkace wannan kuwar da aka yi kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ذلك يوم الخروج لا نفس السيران خطوة إلى قبره أرانا الله ذكورا كاملا إنا نحن نحيي إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض ذلك حشر علينا يسير الله يسير mu ne muke rayawa kuma mu ne muke kashewa mun raya mun kashe kuma za mu ƙara rayawa wa ilayna al-masir dama zuwa gare mu ake dawowa yau mata shaqqaqul ardu ranar da za ta dinga kecewa anhum akan mutane suna cikin kaburbura sai su fito sira'an a cikin sauri Allah ya ce zalika hashrun wannan ita ce ta tara sun da za alai alaina ya fiye mu a wajen abu ne ne haka ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa za su fito wa khashi'atul aswatu rahman muryoyi gaba ɗaya za su rufina wa ubangiji akwai sarakuna akwai masu iko masu ƙasa masu gani akwai hamshakan attajirai akwai sadaukai da jarumai akwai malamai akwai iska akwai kowa a wani amma ba wanda zai iya daga baki ya yi magana Allah ce yau mahun barizun yau mahun a ranar gabaɗaya za su fi kowa zai ya bayyana kansa la ba wani a cikin wanda zai koya wa yau a ranar wake da iko akwai wanda yake da iko a wannan ranar billahi wa'idil qahhar faɗi za a yi kurum ba abin da za a iya cewa ubangiji da kansa zai amsa ka to iko yana hannun Allah wanda yake shine tilo mabuwayin sarki ne rinjaye wasu sun ja sun ja sun ja da duk wannan kafafar da shugaban Amerika yake da shugaban Isra'ila to suna yi ne a lokacin da suke da damar yi amma za a zo lokacin da suke a kaskance a wulakance sanda Allah zai kira ba wanda zai amsa Allah zai yi wa kansa kira ya yabi kansa ya zuka ya wata kansa ya koda kansa ubangiji subhanahu wataala kuma ya tantance haka mm. yawma idin la tanfa'u shafa'atu a ranar magana ce dama ta ceto to ceto ba zai amfanar da komai ba shine ka je ka gayyato wani ko haɗu da shi a ɗauke ka a yi ka a wannan ranar ba maganan maganar illa man abin lahu rahman ba a ce babu ceton ba amma waɗanda za su ceton ba ku ne za ku naɗa su da sai waɗanda Allah ya naɗa ya ba su don haka a shafa'atu min haisul fa'il dangane da wanda zai yi ta wa radiya lahu qawla kuma wanda Allah ya yarda da zantansa ko maganarsa to shi za a ce ta wanda ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya kuma tsaya akan wannan ma'ana saboda haka a wannan lokacin sai wanda Allah ya so sannan zai sai ta ce wa alatul wujuh ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum kuma Allah yana sanar da abin da ke gaban da abin da ke bayan abin da yake fuskantar halittu dangane da abin da zai faru a lahira shi yasa yake ba mu labari a yanzu kuma Allah ya san abin da ya gudana na ayyukan mu baki daya sa duka Allah ya haɗe su baki daya ba labari anan wala yuhituna bihi ilma shi ubangiji su halittu ba su da masaniyar abin da ke gabansu da abin da ke bayan sai Allah shi kaɗai wannan haƙun zamiri ne da yake koma zuwa ga ma bayna aidihim wa ma khalfahum shi Allah ya alamu musu kuma wala yuhituna bi hadha alladhi alimahu Allahu ilman ba za su iya cewa ga abin da zai faru a gaban mu ba su san kuma abin da ya faru a baya ba sai iya abin da aka gaya musu wannan gararin a wannan rana Allah ya ce wa'inatul wujuh a lokacin alwujuhu fuskoki anat sun mika wuya cikin kaskanci lilhayi ga ubangijin da yake da cikakkiyar rayuwa alƙayyu wanda shi ya tsaya wa kowa da komai shi ko ba wanda ya tsaya masa tsayayye ne a kankin kansa baya buƙatar kowa kafin ya zama yadda yake kowa da komai kuma na buƙatar sa kafin ya kai inda yake da bayan ya kai inda yake shi ya tokare sammai da kasai yake wa sama abin da take bukata yake wa ƙasa abin da take bukata yake wa na sama da na ƙasa duka abin da take bukata shi kuma a wadace yake godajje ne baya jira sai wani abu ya faru sannan ya zama wani abu dama haka yake shine alhayyul qayyum wannan sunaye guda biyu na ubangiji suna kunshe da zunzurutun ma'ana gaba ɗaya kuma sirrin alƙawari sirrin duniyar da sirrin wujud gaba ɗaya ya tattare a cikin alhayyul kayu shi yasa wasu malamai ma suka yi suka ce wannan su biyun a hada su ne ismullahi al'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin Ahmad sanadin sahihin ash-shams daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idan al'amari ya idan al'amari ya ci wa ɗayan kutura ya shiga cikin damuwa ta wani abu da yake so ya kaddamar ko wani abu kenan da ya tinkaro shi ko ya fuskanci ubangiji sai ce Allahumma inni ana abduka ibn abdik Allah ni ne dai wannan bawan naka kuma babana ma bawan ka ne dan haka ni bawa ne dan bawa ibnu amati kuma kuma ta bai wa kace da ka mu gaba ɗayan mu naka ne nafsu ya tibiya Allah wannan madigatta wata kaina inda gashi yake fitowa wanda an kama ba yadda zan iya to tana hannunka sai ya tafi ma bin fiye hukumuk sannan duk abin da ka rubuta ka hukunta a kaina to dole sai ya faru in san kaucewa abin da ka rubuta adlun fi ya qada abin da ka ka alka wato abin da ka zartar a kaina kuma ya zama shine ka da alƙalancinka a kaina kuna san adalci in ka ce in samu zan samu in ka ce kar in samu to na san dan tsantsan adalcinka ne yasa ka hana to nan Allah as'aluka bi kulli ismin huwa lak nazo ina roƙonka na taso duk wani suna da na san naka ne da wanda ma ban sani Illa iya iyaka dai sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik ka kira kanka da shi ne ka saukar da shi a cikin ka aw allamtahu ahadan min khalqik ko ka kira ka sanar da wani daga cikin halittunka kamar annabawa سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلفك أو استأثرت به في علم الغيب عندك بنجد يا سنيا وفنك الحي القيوم الله شيني ودا تتشن تركي وانديك رايي كم وانديك تأيي أكان كنكين كنك كم وانديك تأيي wancan hadisin da nake so kawo as'aluka bi asma'ikal husna wa bi a'zami asma'ika ko kuma wancan da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana addu'a yana cewa Allah ina roƙonka tare da cewa na shaida bi annal bi annaka anta Allahul wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai mu zara sake ta wannan mutumin ko ya roƙi Allah da sunan da idan aka roƙe shi da shi amsawa yake yi idan aka roƙi Allah da shi yana amsawa shi shine bismillah ta'ala to wasu ka ce wannan alhayyul qayyum din shi shi ke cikin ayatul kursi wata ita ce babu aya fi kitabin alal islam alhayyul qayyum manzala sallallahu alaihi wasallama ya koya wa ƴarsa na na fatima ta dinga faɗa kullum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn a wata kuma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith لا فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا ilaha illa أنت to wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum a cikin nan akwai gorantawa duk wani wanda yake ba Allah saboda kafin kowa izo tashin alkiyaman nan sai da imuti Allah ne kadai wanzar jeraye da haka sai aka goranta mana da cewa Allah shi ke da sifar da mutuwa ba ta cin masa sannan duk wanda izo wajen nan a cikin talauci yake da bukata kowaye shi shi kuma Allah shi ne alƙayyu tsayayye wanda ya tsaya wa kowa kuma a wannan ranar kowa ƙoƙari yake shi a sallame shi in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake ta al'ummarsa to a lokacin kai kanka baka tsaya da kafafunka ba balle ka tsaya wani shi kuma Allah shine alqayyum wa anatil wujuhu lil hayy al qayyum wa qad khaba man hamala zulma lalle a wannan ranar wanda ya dauko zalunci na kafirci da shirka da manyan laifuffuka da cutar mutane taɓa rayuwarsu taɓa lafiyarsu taɓa dukiyarsu taɓa mutuncinsu cin amana to kaba ya taɗi domin abin da zai tarabba abin da zai faranta masa sai Allah ya ce ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن يعمل من الصالحات أما وندق أي أي كويا يكن تاوى أيكا gwargwadon shekarun da Allah ya bashi a duniya gwargwadon damammakin da samu na ilimi da sani da kuma sarari na aikata ayyukan shi za ka ce mina salihati koya suke wa huwa mu'minun dama kuma shi mumini ne saboda kafirai sukan yi aiki na gari. a yare na al'ada da zamantakewa Nelson Mandela kafiri ne kuma ya yi aiki na gari aiki na gari shine ya shiga kurkuku akan kwato yancin al'ummar da baƙaƙen fata na afirka ta kudu kuma ya fito ya samu mulkin kuma ya shimfiɗa adalci ya kafa tarihin da a lokacinsa an daɗe ba a yi tarihi irinsa ba kuma ya yi tenuwa ɗaya kuma ya sauka ya koma gefe حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار با وانا كاتري دي زي شغل وطا دي شغل الجنة جد كاتري با شواء الجنة الشيخ الله يقول وقد خاب من حمل wa wa huwa mu'minun sai in ya zama mu'mini ya yadda da la ilaha kuma ya tsaya akan abin da ya faɗa din ya kuma yi kokarin yin aiki domin tabbatar da ma'anar la ilaha illallah bi to idan ya gaza akwai wanda ranar da ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah a ranar zai hakarin mota ya mutu to iya wannan niyyar tasa aiki ne na gari akwai wanda kuma zai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah in ya gamsu cewa addinin musulunci shine addini amma yana rayuwa a inda kafirci ne wato siyasar kafirci da koyawa kafirci da mu'amala kafirci ita ce ta yi rinjaye a wajen kuma akwai karnakin da koyarwa addini ba ta isa masa ba ta isa wajensa saboda haka shi a iya saninsa da fahimtarsa abu ɗaya ne zai kai mutum aljanna shine ya yarda cewa shi kuma kai ya ci naman alade kuma kai ya sha giya to tafila ba zai ci naman alade ba zai sha giya ba amma maganar sallah wata ran yayi wata ran baye ba sai dai watakila shi uzurinsa bai san cewa ita sallar nan dole sai kana yin ta za ka zama musulmi ba da ka ce da wanda ya ce musulmi ne shi kuma bayan sallah shi da kafiri duka sunan su ɗaya bainal muslimi wa bainal shirki wal kufri tarku salah fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahu fa ikhwanukum fid din to shi ne san da wannan ba a taɓa koya mai banka ba haɗe garin su ba malami kuma shi iya abin da yake samu na musulunci a iya abin da yake aiki da shi kenan duk da cewa a irin wannan zamanin da wahala yadda duniya ta zama global village da wahala a samu inda haka ne amma ba abin mamaki ba ne an samu saboda iya ɓangaren ka sani da iya inda Allah ya sa maka akwai kuma waɗanda yanayi na ƙarfin iko na waɗanda ba musulmai ba da kuma lalacewa da gurɓacewa koyarwa ta tankwara ɗabi'ar wajen gaba ɗaya ta zama ba daidai ɗin ba ma shi ake ɗauka a matsayin daidai amma ko mutum ya yi imani ya yarda cewa shi ne addini Allah ne kaɗai za a bautawa to amma akwai wasu abubuwa da iya haka ya taso haka ya ga ana yi bai ma san da magana cewa ba haka suke ba to Allah yana sanar da niyyarsa ya san me an kawo masa zai karba ne kuma zai yi raddi ne yake kuma ya ji daɗi a haka shi yasa wannan imanin shine ginshikin dalilin da zai sa Allah ya masa rahama kar ka yi mamaki ran alkiyama ka tuntu wani mutum wanda a zahiri a duniya kai kana ganin cewa aikin yan wuta yake amma musulmi ne kuma ka tsince shi aljanna saboda in dai mutum mumini ne to wannan minas salihati an baka doka da ka'ida amma kuma Allah ne kaɗai yake karɓa zai yi wani ya tai kuma Allah bai kalle shi ba can kuma shi wanda kake ganin dan wutar ne amma ka yadda mumini ne yayi wani abu ba a gaban ka ba kuma Allah ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da sahih muslim daga sahal ibn sa'id sa'idi Allah ya kare ta a gare shi yake cewa da yawa akan samu ɗayan ku ya'malu bi amali ahli aljannati fi ma ya lin nasi wa huwa min ahli an mutane dai suna ganin kamar aikin aljanna amma wuta zai shiga kuma akan samu mutum ya amalu bi amali ahli nari fi ma yabdu lin nas wa huwa min janna a zahiri abin da mutane ke gani kamar dan wuta ne amma dan aljanna ne amma wannan da sharadin sai ya zama mumini ba wanda duk bai zama mumini ba to faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa wa ma'awahu an shi yasa Allah ya ce wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun wanda duk ya aikata aiki na gar kuma alhali dama mummuni ne shi wala ya kafa zulman to kada ya ji tsoron zalunci zalunci shine kai aiki na gari kuma a rubuta maka zunubi a wala hafman kuma kai ya ji tsoron a rage masa lada kayi ladin kayi aikin da yake bukata a baka lada 100 to lada 100 nan Allah zai jinka maka naka ne gaba kai ba ba ka san cewa ashe wannan aikin ya kai haka ba amma kuma Allah yana sani ya kiyaye maka kuma ya rubuta maka kamar da ya tabbata a cikin hadisi kudisi annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji yana cewa innama hiya a'malukum hadisin Abu Dhar innama hiya a'malukum da sanan dai ayyukan ku ne si halakum ina kirga muku su ina kiyaye muku su sai ku biya hasanan kun zo zan cika muku ladan ku ba فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه نعم في الله وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون يتقون أو يحدث لهم ذكرا نعم فتعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فقل رب زدني علما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا kamar yadda muka baka kissa ta annabawa min anba'i ma qad to kuma wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan haka zalika kuma littafin nan shi ya mun maka da shi ne a matsayin abin karantawa wanda aka saukar da shi da tsagwaron harshen larabci can yare wanda wannan a ciki akwai shagube ga sukuran shawa akan cewa Qur'ani ya sauka da yaran su wanda suka sani suka san kwarewar zancen nan suka kuma gane cewa ga magarin mutum ba zai iya wannan zancen ba amma ba su imani kuma akwai tsokaci akan girma da sharafi na su waɗanda aka tsokar da Qur'anin a yaran kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ce laqad anzalna ilaykum kitaban fi laqad anzalna ilaykum kitaban ذكركم أفلا تعقلون فيه ذكركم بعد قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم hakika mun saukar muku da alkur'ani littafi wanda ɗaukaka ku da daraja ku tana cikin littafin saboda a sanadiyar littafin can wani daga ƙarshen duniya ma zai zuki karanta yaren saboda albarkacin littafin ya kware kuma ga shi abin da ke faruwa kenan sai a je musabaka ta ƙur'ani ta duniya a ciki akwai tafsiri sai ka ga wani can daga ɗan wata kuwa duniya ya zo ya zo ya yi nasara a kan waɗanda su asalin yaran su ne ma amma sakamakon alƙur'anin Allah ya sa wasu can sun zo sun kware duniya ya yara kuma har yanzu abin da yake tafiya kenan waɗanda da yawa daga cikin suka tafsirin ƙur'ani kakannin kakannin su ba laraba ba daga wanda asalin su ƴan tsabarstan ne ibnu jarir tabari sai waɗanda asalinsu rumawa ne kakanninsu sai ga sunan dai iri daban-daban ya ka nisa ga sunan iri daban-daban za ta wasarrafna fihi min alwa'id sannan mun yi sukuwa a ciki mun yi zamiya wajen kashe mun jujjuya harshe mun yi salo mun sarrafa harshe a ciki wajen gargaɗi da aka duk irin yanayin da ya kamata a yi gargaɗi da shi mun yi a cikin wannan littafi a zubinsa da tsarinsa da salansa da sarrafa harshensa ba irin hanyar da ba wajen kashedi da gargadi a duk wani salo na balaga da fasaha da fasali la'allahum yattaquna muna yin haka ne wai dan su yi taƙawa. ma'ana su ɗauki matakan kariya tsakaninsu da azabar Allah su yi da'a aw su lahum zikira. ko kuma ƙur'anin ma ya sanya musu wani tunani na musamman wanda za su gane cewa Allah ne kaɗai abin bauta shi kaɗai amma sai dai kashi duk da hakan wasu sun kisu yi ta ɗau izina kuma sun kisu ba abin da aka saukar da ƙur'anin saboda shi fata'ala Allahul malikul haq to ubangiji wanda yake sarki wanda dukkan sarauta da mallaka da iko nasa ne alhaq na ƙwarai wanda a cikin sarautarsa da ikonsa da mulkinsa babu wani abu na gangan a ciki komai nasa gaske ne yasa sarki na ƙwarai shine alhaq wanda babu ƙasƙanci ko tsoro ko kuma fargaba ko shamaki a cikin ikonsa wannan sarki ya ɗaukaka ya bunƙasa ya fi ƙarfin halittunsa baki ɗaya kuma shi ya yi komai komai halittarsa ne ya tsarkaka gaburan tawaya ya fi ƙarfin duk wani wanda yake jin cewa yana da iko ko yana da taurin kai shi kaɗai zai faɗa abin da ya faɗa haka yake shi kaɗai zai hana wanda in aka ƙi hannuwa kuma za a ga bakin sakamako sai dai in an koma zuwa gare shi haka ubangiji shi alhaqqul mutlaq gaske ne babu wani abu na gangan a cikin al'amarin ubangiji wanda mun yi wannan bayanin akan kalma alhaqqu a matsayin sunan ubangiji a tafsirin a cikin suratu yunus a shekaru biyu da suka wuce ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وما زال صلى الله عليه وسلم إن أنا فكم مثل القرآن yana da faɗayin karya manta komai Da abin da aka faɗa yana ƙoƙarin ya maza maza ya rike abin da aka karanta masu sallallahu alaihi wasallam to sai zan to mala'ika jibril yana faɗa shi kuma yana maimaita kafin jibrilu ya gama wani kafin jibrilu ya gama kaiwa shi kuma ya ɗauko sai ubangiji ya ce wala ta'jal bil qur'an kada ka dinga hanzarin maimaita abin da aka saukar maka na alkur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu kafin a game maka wahayinsa ka bari tukunna jibrilu ya karanta in ya karkare gaba daya to kai kuma sai ka biyo shi ba za ka manta komai ba kamar da Allah ta la tuharrik bihi la tuharrik bihi lisanaka litajala bi na'am إن علينا جمعا وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا التي شيء لا, لا تحدث به لسانك لتعجل به kada كدنك قرن آه، موسى motsa كدنك يستورن karanta abin da jibril yake gaya maka kafin ya ida wata da kalika inna alaina jam'ahu mu za mu tattara maka gaba ɗaya harfan qur'anin a kirkinka wa qur'anahu da kuma karanta shi nauyin mu ne mu ba ka iko kai sai za ka ra'ana kai ne kawai in muka karanta maka ta hanyar jibril fattabi qur'anahu biki bi karatun kawai in ya karanta kai ma bi shi kana jin sa gaba ɗaya qur'anin ya shiga zuciya. thumma inna alaina bayananku. sannan bayyanar da hakikanin abin da yake dauke da shi na hukunce-hukunce da bayanai haƙƙinmu ne nauyinmu ne mu za mu sanar da kai shi kaga wannan ya nuna kenan hatta bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yi to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama koya masa ya tabbata a cikin sunanin Tirmidhi da sunanin Nasa'i da kuma musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba ta hanyar abu huraira ta Allah ya kare da a gare shi yake cewa bayan an saukar da wannan aya to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana yawan roƙon Allah subhanahu wataala akan Allah madaukakin sarki ya kara masa ilimi to shine Allah ya ce wa qurrat bi zidni ilma ka dinga cewa Allah ka kara min ilimi ilimin kuwa ya shafi kiyaye Qur'anin domin shine ilimi na farko iya karanta shi kuma sannan gane abin da ya kunsa da kuma isar da sabansa wa kun rabbi zidni ilma shine abu hurairah yake cewa mazara sawa tun daga nan sai yake cewa sai yake roƙon Allah ya ƙara masa ilimi yana cewa Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma walhamdulillahi ala kulli hal wannan kuma kamar yadda na faɗa wannan hadisin imamun ah, tirmidhi ya rauce shi da kuma al'imam ibn mada an karɓo daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara da a gare shi kamar da bukari da musulun suka rawaito da lafazin imam musulun ya ce mazala sama ya kasance iza na zala alaihi wahyu harrata bihe lisanahu yuridu an yahfazahu yana kokarin ya kiyaye ya haddace abin da aka saukan masa sai Allah ya saukan masa da rabbi zidni ilma sa hadisi ya tabbata a cikin sunanin nasa'i a sunanin kubra na imam nasa'i da sunan ibn da musnad al ahmad bi sanad hasan ibn hadar ya hasana shi a cikin nata'ij al-afkar fi takhrij aska. al-afkar na imam nawawi Allah ya bikansa da rahama haka ni ma ya karkata zuwa ga tasirinsa a cikin nailul awsar sharh muntaqa al-akhbar hadisin ummuna ummi salamata hindu bintu umayyata Allah ya kare ta gare ta matar annabi sallallahu alaihi wasallama tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya idar da sallar asuba in yayi sallama cikin addu'in da yake yana cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala tunda aka ce mace ce rabbi zidni ilma Allah ka tsara mini ilimi to bazala sallama yana roƙon Allah Allah ya ƙara masa Allah bai ce da manzala sama ya nemi Allah ya ƙara masa dukiya ba ko Allah ya ƙara masa wani abu sai ilimi saboda haka da dukiya da dukiya da ilimi ko shakka babu ilimi ya fi dukiya ya ci ta amfani ya ci ta komai kamar yadda abu ta ke cewa wa na kuma wa bayyana mali bauni ya ce tsakanin dukiya da ilimi akwai tazara ta uku, ko ta ta'alabuhu idan tsaha ta. ka je ka karanta suratul tsaha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 lau aqalta da kana da hankali ila ilmin takunu bihi imama ka zo ga ilimi da shi zaka zama limami jagora muta'an in amarta wa in nahaita kaga in kace ayi ana kunka in ce a bari ana bari wa yadlu ma bi aynika min ishaha wa yahdika tariqa idha dalalta ilimin nan shine zai yaye maka wato yana da take gidanka. duk mutane yana ta idan su banda malamai sannan kuma ya shiryar da kai ya nuna maka hanya idan ma ka bata wa tahmilu minka fi ka tajan wa yaktuka al-jamal idha alita sannan a inda kake zama wani kambi yake sa maka wata hula ta sarauta sannan kuma in ma kana da talaucin tufafi to shi zai sanya maka ado kaga kowa san ganin ka yake alhali kuma kai ba kowa bane ba dan kowa bane ينالك حظه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت sannan alherin ilimi zai tattun maka inda kana da rai kuma ran da ka mutu a zo a ci gaba da ambatanka da yawa mutane sun mutu amma an manta da su al'ilmu ya rufa'u baitan la'ima da lahu wal jahal ya hadimu baitan izbi wa sharaf. ilimi shi ke ɗaukaka gidan da ba shi da ginshiki amma ilimi zai daga shi sama gidan da ya kafi kuwa in akwai jahilci sai ka nemi gidan ka rasa huwa al-abd al-muhannad laysa yabbu tusibu fihi maqatil man aratta al-atab al-muhannad wato takobi kirar hindu wanda yake da kube laysa yabbu baya da kushewa tusibu bihi maqatil man aratta duk wanda ka nufe shi da ilimi wallahi sai ka samu shi a makasa وكنز لا تخاف عليه لسا خفيف الحمل يوجد حيث كنت ilimi shine taskar da baka jin tsoron barayi ko yan fashi su sace khafiful hamd gashi da saukin dauka yujadu haythu kunta duk inda kaje kana nan ilimi yana nan in kana kiyaye shi kenan shafi yace ilmi mai haythu ma yammamtu yanfa'uni qalbi wa'a'un lahu la jawfatun dusi in kuntu fil baiti kana al-ilmu fihi ma'i aw kuntu fis suqi kana al-ilmu fis suqi yace ilimi na yana tare da ni duk inda na nufa yana amfanar da ni zuciyata ce take dauke da shi ba wai a cikin sunduki ko account ba ina gida ilimi yana tare da ni ina kasuwa ma ina yana tare da ni haka ibnu ibnu ibnu hazm yake cewa yake cewa fa in yi yufriqul qirtasa lan yufriqul ladhi tadammanahu al-qirtas bal huwa fi sadri يكون معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري lokacin da aka kona littattafan za saboda an ga harshen sa yayi tsauri aka hada aka kone mai littattafai yace to a ga yanzu suka kone takardu na littattafai ai ba za su kone abin da ke cikin zuka zuciya ta ba lan yuhayqu alladhi tadammanahu al-qirtas abinda ke cikin littafin yana cikin zuciya ta ai ba su iya bi su kone ba bal huwa fi sadri yakunu ma'i ta istaqallat raqa'i duk inda abun hawa na ya tsaya to ilimin ya tsaya a wajen wa yanzu in anzil in na sauka ilimi ne ya sauka wa yadfanu fi qabri in na mutu kuma da shi za a binne ni ta haka yake wa kanzul la tasafu alayhi lisban khafiful hamli yujadu haythu kunta duk inda kake ilimi yana nan yazidu bi kasratil infaq minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta kana ƙara ba da ilimin yana karuwa in kuma ka zauna baka bayar da shi sai kuma ya dinga rabuwa falau qad zuqta min halwa fa ta'man la asarta ta'alluma washtahat yace wallahi ka ɗanɗani zakin ilimi to da zaka bar komai ka fifita neman ilimi da kuma kayi ijtihadi yadda ya kamata walam yashghalaka anhu hawan muta'im ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا ba wani san duniya da za ka bi wanda zai shagalar da kai ga barin ilimi ballantana kuma wata duniya wacce take za ka da wasu kayan adonata wala alhaka an Ani ƙuraudin wala duniyan bizinatin haka lifta sannan wata kuna mai kyau ta hana ka zuwa neman ilimi ko kuma wata duniya mata ce ko ciki ne kalitta da kake shauki da bege da ba su hana ka ba faqutu ruhi arwahul ma'ani wa laysa bi an fa'imta wala sharifta abincin ruhi shine ruhi na ma'ana ba wai a ce wai ka ci ka koshi ba fawazifu wa khudhil jidd minhu fa in a'takahu Allah tafa'ta da ka ka dukufa a wajen neman ilimi kai iyayen ka kaga ka tara shi in Allah ya baka shi zaka amfana wa in uqita fihi tawila ba'in wa qala an-nas innaka qad alimta fala ta'man su'al su'al Allah anhu bi tawbihin alimta faqad alimta yake cewa idan Allah ya baka ilimin ka tara shi da yawa to har ma mutane suna ganin ka suna cewa aiwa na ka zama malami to fala ta aman su'al Allah an kaskata kankance da tambayar da Allah zai maka ran alkiyama bi tawbihin Allah yana kautata harshen kashedi gare ka alimta fa hal alim amilta kai ilimi to kai aiki da ilimin kazan kana da ilimin kuma kana kokarin aiki da shi wa afdalu sawu bika al-ihsani ihsanu lakin nara sawu al-isaati qadla bi takai da kake malami kamata ya aka kafa kowa ihsani amma sai ka kasa ka tafi namuna nawa idza lam idza ma lam yufitka al-ilm khairan fa khairun minha aw qad aw law qad in ilmi bi fa'idin ta kai ya saka alheri wato wala da gwanda ma ka zama jahili kawai wa in alqaka fahamuka fi mahawin falaitaka thumma laitaka ma fahimta in ku har ka je ka jajiro wata fahimta da ta jefa ka cikin rami na halaka to wallahi da ma a ce ba yi ilimin ba satajini mm. satajini min simaril, al jahalan wa tasghuru fi uyun fil uyun idha kadirta wa tufqadu in jahilta wa anta baqin wa tujadu in alimta wa qad tufita in ka zama jahili sai a neme ka arasa ga ka kana wanda kuka tara ilimi sai ka ga ka baka nan amma kuma ana nan ana ambatarka yanzu har a azumin nan an saka tasirin malam Ja'far Mahmud Adam har a azumin nan an saka tasirin malam Abubakar Guni har a azumin nan an saka tasirin malam Alhassan Sa'idi Jos malamai sun mutu amma kuma ilimin su bai mutu ba sun mutu sun bar ɗalibai sun bar littattafai sun koyar da aqida sun koyar da ibada ana nan ana yi wa tazkuru qawlati laka ba'da ilmin idha haqqan biha yawman amilta sai kuma wallahi za ka cinna abin da nake faɗa maka ko bayan tsawon lokaci in dai ka yi aiki da abin da na gaya maka wa in a hamalta hawa na basta nutan wa milta ilal kutsani ila ila kutsanin kad jama'ata fa sawfa ta'abdu min nadam min nadamin alaiha wa ma tughni nadamatu in nadimta idza aftarta sahbaka fi sama'in قد ارتفعوا عليك وقد تقلت فراتئها ودع عنك الهوينا فما فما بالبطء تدرك ما طلبت ولا تختل بمالك والهع واله عنه فليس المال إلا ما علمت وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك الحراث لهم تأتى سينطق عنك علمك في ملائي ويكتب عنك يوما إن كتمت وما يغنيك تشييد المباني idza bil jahli nafsuka qad hadam nafsaka hadamta ja'al sal mala fawqa al ilmi jahlan la'amruka fil qadiyyati ma ajalta wa bainahuma بنفس الوحي بون ستعلمه إذا طاها قرأته الله أكبر yake kai kana daukar dukiya ka mai ita ce sama da ilimi jahalan saboda bauta da rashin sani la'amruka fil qadiyyati ma adalta naran sai da Allah baka yi adalci ba a cikin wannan al'amari wannan al'amari wa baina kuma bi nafs al wahyi bawn to ina na tabbatar maka da nassin qur'ani akwai bambanci tsakanin dukiya da ilimi sataqra'uhu idza sata'lamuhu idza taha qara'ta in ka karanta suratu taha zaka gane abin da nake gaya maka to ya ci gaba da magana na so in kawo ni haɗi zuwa inda yayi wannan maganar saboda wasu suna karanta ba su gane me ake nufi da tata'alamu idan tsaha karata bayyana nufin wannan ayar wa qurratu zidni ilma ka ce ubangiji ka kara min ilimi ka sani ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi amfani da wannan wasiyar da ubangiji subhanahu ta'ala ya masa za mu dakata anan saboda yanayin lokaci sai Allah ya sami mu gobe sai mu shiga kissar annabi Adam alaihi salam wacce ta fara daga aya ta 115 a taimakon da ake samu na marayu da marasa ƙarfi malam mujita ba mahuta pro na da'awa ya ba da naira dubu ashirin sannan kuma zagayen 'yan agaji da aka yi a tsakanin sabana da unguwar rogo an tara naira dubu goma sha shida da ɗari biyar da saba'in Da kuma akawun ɗin kwamitin marayu ana tara maimaitawa 00017595160 00017595160 jaiz bank jaiz bank wannan kuma ne ce yana neman addu'a ya ce assalamu alaikum malam ina neman addu'a gare ka da 'yan uwa musulmi ina neman in samu muhalli na kaina saboda koyaushe ana yi min gori da habaice-habaice ana cewa ba na da gida kafin mu maka addu'a bari mu baka shawara gida yana da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske a rayuwar ɗan adam sosai da gaske hadisi ya tabbata cikin sahih muslim wata rana wanda daga cikin sahabbai ya ga abdullahi dan amru Allah ya ƙara yadda a gare shi sai yake cewa alasna min fuqara'il muhajiri ai kaman muna cikin talakawan muhajiruna da manzo Allah ya ce sai sun riga masu kuɗi shiga aljanna ko sai ce alaka zaujatun kana da mata ne sai ce kwarai ina da yace alaka manzilun kana da gida naka na kanka yace eh ina da shi alaka markabun kana da abun hawa yace ina da shi yace anta min al-aghniya yace to baka cikin talaka kana cikin masu kuɗi sai ce bal wali khadimun ina ma da mumin ina da bawa ma da yake mun aikata aka sai ce anta min al-muluk mm. aka kai sarki ne ma Ah, shi yasa malamai suka fassara faɗin Allah a cikin suratul ma'ida wa qala musa li qaumi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin ah, ka tuna lokacin da Allah madaukakin sarki a lokacin nan Musa ya ce da mutanensa ya ku mutane ku dinga tuna ni'imar da Allah ya muku tun da ya sanya annabawa da yawa a cikin waje alakum muluka kuma Allah ya sanya ku duka sarakuna to zai yi a cikin kowa sarki ne sai malaman tafsiri suka ce a kowa yana da gidan kansa yana da mace yana in ya kai ya aure yana da abun hawansa kuma yana da mai masa hidima wayan abubuwan ni'ima ce ta Allah da idan Allah ya baka ya ci ai maka minna Urwatu bin Zubair da ya gida ya gina gidansa a Wadil Aqi a hanyar tafiya Makka da gayye ya zo ya gina shi ta inda duk wanda ya ce sai ya ganshi. ya rera wa gidan waka ya faɗi maganganu don makiya su ji ba daɗi matsalayin waka yana banai nahu fa a hasan na jina'a bihamdillahi fi wajil aqiqi ya yafi gidan kuma ya faɗi abin da makiya ba su so ba da ka gida sharafi ne amma ba nan ne ƙarshen sharafi kuma Allah bai wa kowa alƙawarin sai ya bashi muhalli a duniya ba abinda nake nufi sai ya baka mahalli mallakar don haka ka ji tsoron Allah kada ka kula wani habaita habaita da ake baka habaici ba zai kaskantar da kai a gaban Allah da komai ba ba wanda ya baka kuɗin ka isiya ballantana wani ya goranta maka kuma ina amfanin ka samu gida kuma wahalar duniya ba ta kare maka ba da yawa akan yi mutumin da za ka gan shi ba gida ne da shi nasa ba haya yake yi amma kila wanda yake ba wa kuɗin hayan ma neman alfarma yake a wajen za ka ce Allah bai baka gida ba Allah ya rufa maka asiri watakila wani ne ya ɗauko ya baka aro sai kuma Allah kai kuma ya wadatar da kai ba wajen wanda kake zuwa ya taimake ka kai kake samun abin da za ka ci da kanka Allah yake baka har ka zama maka ba wa yansu daka wanda zai maka gori watakila shi kuma yana da gidan amma sai ya roƙo abin da zai wahala dai ba a santa amma babban abin da kake so shine Allah ya isar maka abin da zaka rayu da shi ya zanto ba sai ka je wajen wani ya kaskantar da kai ba to kana da gida kuma sai ka je ka roƙa a ba ko ka samu ko ba ka samu gidan bai amfani da kai tsohon rake ne saboda ka duk wanda ya maka habaici ko ya maka dariya kakka roƙi Allah ya baka gida don a daina maka habaici kawai ka roƙi Allah ya baka cikin rahamarsa da falalarsa dama yana bayarwa wanda zai maka habaici Allah ne ya bashi duk wanda ka gani da shi Allah ne ya bashi mm. saboda ka ka aje magana wai ana maka gori ana maka habaici kyala wannan hausar Ba haushe ne ke yin haka bature sai ya taso tun daga ƙasar su ya zo ƙasar ka yana da kudin da in ƙasan ma za a siyar masa zai iya siya amma zai embassy ma haya yake yi sai kama haya ya biya ka kudin shekara goma sai ka ce wannan ba shi da hankali Kudin shekara goma nan da ta yawaye na sallama masa shi amma ya ci ka wayo ne ginin ba shi ne a gabansa ba abin da ya kamata ya a ginin shi ne a gabansa ngo sai su taho sai su kama gida haya su kama mota haya Yan bukata ya fi dogon buri kuma yanzu in ka kula gaba ɗaya siyasar duniya aka ta koma ko ɗan waye kai a saudi arabia za ka za ka yin hayar su ma'ana mallakar gida na ƙashin kanka baya cikin ma'auni da magwaji na samun rufin asirin rayuwa to fa mu ne akan dan wani fili shan bantai da bai taka kara ya karya ba sai a ga gaba ana zuwa kotu saboda ku ba ma gida ne ya dame mu ba matsuguni ne ya dame mu ka zo ka tarar da gidan da kai ka tabbatar da cewa mai shi ba zai fita daga kunci ba iyalin ka ba su fita daga kunci ba amma an tallafa wa shi kaɗai ake so kuma mutum da ya zo nan shi ke ya zo post ya ya huta an sallame shi ka roƙi Allah ya baka rufin asirin rayuwa a ciki ka tuno har da gida kuma Allah yana da shi kuma yana bayarwa amma ka kuskura ka wai saboda ana maka gori don kuma aka baka shi kenan wanda zaka samu ka tuguna ba wa gida na rayuwa ba ba saboda ka muna yi masa addu'a ba shi kaɗai ba da duk wanda ba shi da gida yake nema Allah ya bashi Allah muna roƙonka bayinka da suke neman mazauni gida Allah ka ba su yalwatacce wadatacce Allah ubangiji masu fama da haya Allah ka raba su da ƙangin haya wanda ka ƙaddara masa kuma zai ci gaba da haya har zuwa ranar da za zaka yassare masa Allah muna roƙonka ka ci gaba da an tayo musu dukiyar da za su biya kuɗin hayar ma ba su san sun biya ba wanda da aka tsaye a kansa ana jira ya tashi daga gida saboda ana bukata za a za a yi wani amfani da shi Allah muna roƙonka ka buɗa masa a cikin falalarka ka bashi sama da wanda ya rasa Allah muna roƙonka masu hayar rumfuna da masu hayar wuraren sana'a Allah ka yassare musu ka ba su ikon da za su yi nasu masu shi kuma Allah ka sanya musu albarka Allah muna roƙonka masu neman jari ubangiji Allah ka ba su wanda jarinsu ya karye, Allah ka ɗora musu wanda suka yi asara Allah ubangiji ya mayar musu da abin da suka rasa Allah muna roƙonka duk wanda yake da ta ya fantare Allah ya dawo musu da shi akan turba duk wanda ke da yaya Allah ya tsinci tarbiyyar su ƴaƴanmu mata Allah ya ba su mazaje na gari da ƙannanmu mata da zawara baki ɗaya Allah ya ba su mazaje na gari samarin mu Allah ya ba su ilimi Allah ya ba su sana'a Allah ya ƙara musu nutsuwa Allah muna roƙonka ka ilmantar da mu ka amfanar da mu da abin da ka ilmantar da mu Allah ka kare mu da ilimin da zai amfanar da mu Allah ka kare mu da ilimin da zai amfanar da mu Allah muna roƙonka makiya duniya da suka makiya musulunci da suka sa musulman duniya a gaba a ko'ina suke da dukkan irin nau'o'in aikinsu da irin sunan da suka kira kansu da shi da duk irin muguwar manufarsu Allah muna roƙonka Allah kai mana maganin su Allah ka sa musulmi su fi ƙarfin kafirai a ko'ina a duniya. Amin. da muke kallo, Ubangiji Allah ka ba mu ladan juriyar da muke da shi a kai. Amin. Allah kuma ka yaye mana. Amin. Allah muna roƙonka wayannan shugabanni na kafirai na duniya da suka sanya musulmai a duniya a ko'ina suke Allah kai mana maganin su. Ubangiji Allah ka nuna mana kudurarka a kansu. Allah yadda kai wa kafiran farko da na tsakiya da wayanda muka rayu ma a lokacin da suke da rai. Ka kaskantar da su, ka wulakanta su, wasu ka ɗauke ifanka da iyawa da iyakan ɗauke iko da rayuwa ta haƙiƙa a tattare da su kuma ka bar su ba a ce sun mutu ba. to Allah wa'annan ma Allah ka gwada mana irin wannan ko abin da yafi wannan kasa amin ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلي ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين marasa lafiyar mu na musulmi Allah ka tashi kafadin su Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya wanda ga mu gidan gaskiya cikin malaman mu da ƴan uwan mu da iyayen mu da abokanan mu da ɗaliban mu da dukkan wanda muke da alaƙa da shi ta kusa ko ta nesa Allah ka gafarta musu Allah ka ka su a cikin aljanna mu da muke da rai kuma Allah ka tsawaita rayuwar mu cikin alkhairi da ta in mutuwar mu ta zo kuma Allah ka sa mu cika da imani Allah muna roƙonka ka sa mu zama naka a kowane lokaci Allah ka karɓi addu'a mu Allah ka karɓi ibada mu Allah ka karɓi azumin mu Allah duka abinda da muka roƙe ka Allah ka ba mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad fa sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما ala على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين